وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 wanda ya zo daidai da 27 ga watan 12 shekara ta 2016 miladiya a wannan masallaci na Abdullahi ibn Abbas wanda ke mabiyar Idda Sokoto inda muke gabatar da karatun mu na sati-sati a cikin littafin Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala idan ana biye da mu na cikin Kitabul Hajji a Kitabul Hajji yau insha Allah za mu tashi kan babi na saba'in da ko babu dukhulil ha'idi makkata ko saba'in da biyar saba'in da babu ifadatil kamun sannan akwai yan tambayoyin da kila na ya dace mu fara da su don lokaci ya muna daidai da yake tambayoyin ba su da wani abin nan na farko dai mai tambaya yana tambaya game da shi idan aka zo jihar jamra dole ne ko wacce ko wani dutse sai ya samu wannan kangon sannan jifa ta cika amsa a'a ba dole sai ta samu kangon ba muradi dai ta fada ciki in ta fada cikin wannan da'irar da aka yi to shikenan jifa ta yi in ta samu kangon ta fada shikenan walkam abu ya kara yin zama daidai amma in ka jifa ta bugai ta tsallake can to akwai bukatar cewa bai yi ba sai ka sake ga wannan jifa bukata dai dutsen ya fada cikin wannan da'irar tambaya kenan wannan bayanin mun an yi tayi ne lokaci bayan lokaci tambaya ta biyu yana magana shi ko yana tambaya game da ran juma'a mutum na da janaba shin wankan juma'a zai yi ko ko wankan janaba zai yi ko ko ya isan ma ɗaya ko ko duk sai ya yi amsa kan hadisin Abu katada da aka samu cewa sai yi wankan juma'a kuma ya wankan a sai yi wankan janaba sannan ya wankan juma'a dayan bai isan mu dayan don saboda wankan juma'a a shi bai hana ko kuma ba shi ka ɗauke janaba ba saboda haka ga dole sai ka wankan da zai ɗauke ma janaba shi daga baya in ka samu dama kai wankan juma'a to shi kenan ya samu wannan na ce a hadisin abu qatada wannan muhammad nasiruddin albani ya kawo shi a cikin tamamul minna kuma ya hassana shi kuma ya kawo shi a cikin raddi a inda yake wa ibn hazm raddi da yace idan ka zo juma'a wanka daya isan musu shi haka ibn hazm ya ce Ya ce kawai inna mara amalu bin niyati cikin wankan ka sai ka kudurta janaba ka kudurta juma'a da ka watsa shi kenan ya watsu janaba da jumu'a haka ya ce to kuma fatawat mutane na yaduwa da ita suna ba da fatoyinta lokaci bayan lokaci kana janta ko ina to fatawat ba ta da matsala idan ya zan babu wani abu da ya fita karhi kuma har dai da yake shi ibn hazmin ya daure ta da cewa innamal a'malu bin niyati kuma ya baga misalai irin ayyukan da wasu ayyuka suka shiga cikin wasu kamar ga umra ga aikin haji ai sun shiga ko da dai sauran irin wasu misalai da ya basuwa kamar saboda samun hadisin abu da duk da dai asari na wasu sahabi ta ɗara ra'ayin wani malami a yayin da abu da ya shiga gidan ɗan ɗansa sai iske ɗansa na wanka <clears throat> sai ya masa magana ta baya ya ce wankan ne kake yi ya ce ina wankan janaba ne sai ce to gama ka koma ɗiba ruwa ka sake na juma'a sai ce masa haka nan to kaga ashe kenan akwai wankan janaba sannan a sake wankan juma'a wannan dai shine kadiyar dai tana dan sabani amma wannan shine mafi inganci daga cikin kaulukan guda biyu ɗayan koda ka yi niyya ka hada azhar ka hada janaba da juma'a wannan kaulin ibn hazm na kuma kasancewa ya ce haka kamar yadda wasu ka cewa idan ga haila ga janaba ta samu mace ta ta sadu da mijinta kamun ta tashi ta yi wanka kuma sai jini ya gwace mata kaga babu umhani wankan janaba lokacin ko sai ta bari sai al'ada ta dauke to idan al'ada ta dauke wanka nawa za ta yi tana janaba ta yi haila ko ko wanka daya isa shi ma ayi maganganu game da wannan asafu da sai ta yi wankan gaba daya na janaba da na haida amma khilafa ibn hazm sabani ibn hazm ibn hazm ce ya wanka guda ya isa a wajen niyya ka ka dabalin niyya kai janaba kai tayi janaba tayi haila ku fahimci wannan tambaya ta gaba shi wannan na tambaya assalamu alaikum <clears throat> har farta malam malam sati biyu da suka wuce ko da suka shige ko suka gabata ka bayani akan rangwami akan sallar akan sallah ka ce an an yi rahusa ba an yi rahusa ga sallah an yi rahusa ga sallah shine mutum zai yi sallar azhar da la'asar karfe kafin ko kafin sallar azhar farkon sallar azhar zai yi sallar azhar da la'asar farkon sallar azhar ka ce shi rangwame rangwame ne akan sallah ina ina nan yana kila yana magana kan jam'u ko ana hada azhar da al'asr sannan ana hada magriba da isha'i sannan sai ce gashi ka karan ka gashi ka karantar da mu Imam Malik yana cewa sai kawo nassin da mun kai cikin wannan muwaddal inda aka magana jifa in mun tuna yace annahu la yaqdi ahadun shay'an hatta yajiba alaihi abinda yake cewa yana iya eh, shi ma malik na wajen jiha inda mun sallah sun yi rukusa ga makiyaya su zo sallah ya suka yi jifa su tafiya su rasha ɗai ba za su zo ba rasha biyu sai su zo su yi jifa ta jiya da ta yau ina da an tuna da karatun muka ce imam malik ya fassara cewa rasha ɗai ba ka tahowa sai sha biyu ka taho sai ka jihi ta jiya da ta yau ba da mutane suka zata da cewa za ka taho rasha ɗai ka jehi tasha ɗaya da tasha biyu tun bata taho ba ko sai malik ya ce ai ba a rama abu ba a rankun abu sai mi sai ya waje ba tunda ba a ciya abin tun bai zo ba na gobe kai shi tun yau kuma ka ce kai da'i to shi na kamar mai tambaya ya ga abin kamar ya ɗaure mai kai to gashi ai kai in an ka ce ana hada azhar da la'asar a farkon azhar kenan gane kai kamar kai azhar kamun lokacin ta ko mhm. kayi la'asar sori kayi la'asar kamun lokacin idan an ka haɗa magrib da isha'i gane kai kama ka isha'i kamun lokacin ta ko mm, dama haka abu yake malaman usul na cewa man jama'al babain fi babin wahidin faqad qasa qiyasan fasida duk wanda ya dauki babe biyu ya saho cikin babe guda yayi musu yan kan sanda to zai kiyasi zai shirbe cikin al'amari ko wani da nashi babe babun jam'u da rukhsana dama da dukkan ji an ce rukhsa a wajen malamai abuna da an ka hana an hana a yi shi to saboda faɗa wani yanayi ko wani situation ko wani condition sai ya sa a sassafta ma a ɗage ma wannan haranci shi an ma'anar rukhsa da dukkan ji rukhsa asalin abin an hana ne asali an hana a yi sallar azahar tun lokacin ta bai zo ba ko ko bai shigo ba ko an hana a yi sallar isha'i tun lokacin ta bai shigo ba kamar yadda an ka hana ka kiyin sallar azahar ita kanta ka ce sai kare hudu ko biyar ai na jin ba kyauta ba ko ku ka kiyin sallan magariba ita kanta ta kace sai takwas ko tara ko wajen goma ko kamar yadda an ka hana a jawo sallah an hana ita ma a yi jinkirtarta amma wannan wata kadiya ta ta musamman na rukusa na da da wannan babi kila fahimci wannan sannan shi abinda malika magana cewa ai ba a cewa rama abu ko kamun ya taho tun bai wuce ba ba a cewa arama tun bai wuce ba kila fahimci wannan in ka ce arama tun bai wuce ba to kaga an yi shirme ko tunda bai kowace ba gare ka ba kamar muka bada misali yanzu misali sai a ce kai sallar subahin ta gobe kai sallar subahin ta gobe ina mala anas kai sallar subahin ta gobe ka kaga bai yi wa aiko to ke mu na malik kakka bari shi mu na'am kai sallar subahin ta gobe kaga bai yiwa ko ba haka ba eh ko ko a ce kai sallar azhar ta gobe tun yau kaga bai yiwa ko ba haka ba to kamar haka nan shi na malan ka magana bai yiwa a ce an rama abu kamun lokaci ne ina ganin abin kila in ya ƙara karatu ya san ni ajma'u sannan ya san ya qada'u zai gane abin insha Allah ta'ala wannan ya ka tambayin kenan karwaka Allah ce gaba babu ifadatil ha'id bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب إفاضة الحائط حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحابستنا هي فقيل إنها قد أفاضت فقال فلا إذن wannan wannan babi yana magana kan shin mai haila a ko a ce mace ras nawa kenan sai mu ce ran goma ga wata kamun ta yi dawafin eh, ifada sai jinin haila ya zo mata tana dawafin ifada ko ba ta yi wannan kenan ko kuma akasi ana cewa ba ta yi ɗawafin ifada ba ko ko ana cewa yau ɗaya ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata kwanukan mina ana batun a tafi sai an ka ce ai ba ta yi ɗawafin ifada ba cikin rashin sa'a sai aka ce sannan kuma haila ta zo mata sai ta tsaya ta yi ɗawafin ifada sannan a wuce gida ko yaya ma'ana mace da haila ta zo mata kamun ta yi ɗawafin ifada mi a hukunci in ko ta samu dawafin ifada sannan haila ta zo mata ni a hukunci wato meye bambancin dawaful ifada da dawaful wada'i na ban kwana wajen tsaida mace wadda haila ta tazo duk ɗaya na hukuncin ko akwai bambanci ina fata mu gane wannan hadisin nan na Aisha radiyallahu anha yana da hanyoyi guda hudu ko biyar gari ta ana in muka diba an samo shi daga Al-Qasim daga da Abdurrahman bin Al-Qasim daga babansa Qasim kenan Qasim dan Muhammad Muhammad dan Abubakar As-Siddiq sai a ce akwai hanya ɗaya kenan sannan akwai hanyar da anka samu Abu Salama dan Abdurrahman dan Aufi amma Abu Salama akula Abu Salama tabi'i ba Abu Salama sahabi ba Abu Salama dan Abdurrahman dan Aufi shi ma rawaito wannan hadisi ga Aisha radiyallahu anha sannan an samu Amra Amratu binti Abdurrahman ita ma ta rawaito wannan hadisi ga Aisha radiyallahu anha sannan an samu al-Aswad shi ma rawaito wannan hadisi ga Aisha radiyallahu anha sannan an samu Urwat ibn Zubair sun rawaito shi ma rawaito wannan hadisi ga Aisha kusan mutum biyar ko saboda hadisi na sananne ya watsu ko ina alhamdulillah Imam al-Bukhari ya fidda shi kamar da muka sani Imam Muslim ya fidda shi ta wata hanya Imam Abu Dawud ya fidda shi Imam Ahmad bin Hanbal ya fidda shi a cikin al-Musnad sannan ga Imam malikin radiyallahu a ajma'in shi ma fidda shi a cikin muwatta hadisi na ingantacce sananne abinda sa kawai ne wannan bayani duk da wannan hadisi sananne amma wasu malamai ba san da shi ba duk da yawo ne kai sai da ya kai ma gashi kurukuru gaban idonka amma bari mu ji wata magana da wani malami zai faɗi game da wani hadisi wata rawa da attahi hadisin dai sananne na a bukhari akwai shi a muslim akwai shi a abu dawud akwai shi a Imam Ahmad Musnad na Imam Ahmad akwai shi a Muwatta Imam Malik akwai shi shine mi haddathani Yahya an Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisha ummi al-mu'minin anna Safiyata bint Huyay in ji Aisha tace Safiyatu ya Huyay Safiyatu waccan da manzo sallallahu alaihi wasallam a Khaybar aka kamuta ko aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam kyautar ta ya yanta ta aure ta a matsayin matar shi ko wadda yake ta haito cikin zuriyar a ta kusa ta haito cikin zuriyar harunu dan abdu dan dan dan imranu wane ne harunu harun dan uwa annabi musa alaihi salamu kuma in ka daga sama zuwa kakanninta na koli ta haito cikin zuriyar ishaq yaqub yaqub dan ishaqa ishaqa dan annabi ibrahimu kila fahimci wannan saboda haka duk shi tana cikin jeren giyar annabawa ko ko zuriya annabawa alaihi musallatu wassalam ita safiya binti huyayyin lokacin da aka kamo ta manzo sallallahu alaihi aka bashi ta a matsayin baiwa yan ta ta kamar da muka ambata ya sanya sadakin ta ko yan tawa ta ita ce sadakin ta mace ta mai daraja ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin tana da manaqibu da yawa kila munasaba za ta samu mu ambace su a gaba insha Allah safiyatu minti huyayyin ita matan manzo sallallahu alaihi wasallam hawa ta yi haila haila ta tazo fa zakartu zalika lin nabi waka magana aisha fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam ambata manzon Allah haka ni ambata mai haka Abu Dawud dai ka mana wani hadisi ya faɗa mana sanadiyar da Aisha ta ta faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam safiya na da me safiya na haila saboda manzo sallallahu alaihi wasallam kamar wacce ruwa ita ce fa arada minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma arada rajulu min imra'atihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yayi abinda namiji kai da mata tai ma'ana ya shawace ta ita safiya ya ya sai Aisha ta ce mai ai tana haila a fahimci wannan sannan kuma ya koje kuma ya ko da yanzu ya sami kuma a ya yadda ko bai yadda ba Allahu alam amma yanzu wajen safiya sai sake tambayarta aqra halqa eh aqra halqa qalat na'am ya rasulullah akara halka kamar karin magana ne boye zance na amma abin da ka nuni kina cikin al'ada kamar yadda bahaushe ka cewa tana cikin al'ada kaga ai ba a bayyana ba ko ta ba ta sallah ai kaga ba a bayyana ba ko tana cikin kazamta shi ma kaga ba bayyane bayyane hake haka ba da a ce tana jini ko tana al'ahaila eh akara halka qalat na'am ya rasulullah sannan mun sallati ahadisatu nahi ganan ruwaya ga wancan ahadisatu na ant ehin da manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ma ai tana haila sai manzo Allah fa qal sai manzo ya ce hadisatu nahi a to ashe ko ba ta barin mu hita makka da wuri dun ma'ana ba ta da wafin ifada ba an gane yaushe na manzo sallah sun yi mata wannan magana ran sha ran sha biyu da daddare an gane ran sha biyu ga wata ana gobe za a tashi gobe sha uku ko kuma za a yi ta'akhiru faman ta'akhara wa man ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhara to ran sha biyu da daddare manzo sallallahu alaihi wasallam ga magana sai ce hadisatu tunahi ashe kenan ba ta barin mu tahi mu ban makka da wuri tunda kenan yanzu gobe an wace daga mina aka shiga makka madadin aidafil wada'i sai a haita kowa ya san inda yayi ya kama gida ashe sai an jira ta dun da bata yi dawafin ifada ba ko sai an jira ta hasar da jinin ta ya dauke to da annabi ya ce faqila sai an kace innaha qad afadat ay rasulullahi ta dawa fi ifada dun dawa fi ifada yana da lokaci ne yana fara daga garas sallah ko da an zo an jifa abinda aka ce majifa shi dan sannan an zo an yanka sannan an zo an yi saisaye ko ko an yi saisaye sannan an zo an yanka ko a an yanka sannan an yi saisaye ko to da an gama wannan ba sai a ce wajen dawafi ba sallah ko eh in lokaci ya bari sai ka ta wajen dawafi ran nan kai dawafin ifada kai tahallul asani dama akwai tahallul al shine kai jifa kai yanka kai saisayi tahallul al kenan wanda komai ya halatta gare ka kamar da muka karanta illan nisa'u wa tibu ko ga muka ce ruwaya mafi daidai ko ku fatwa mafi daidai illan nisa'u ko ehin kaga shi kenan ita ko shi kuma nisa'u mata ɗan ba su halatta gare ka sai ka dawa fil ifada to in ku ai dawa fil ifada sai an ka ce rasul ai ta dawa fil ifada ta tun shekaran jiya ran goma ga wata manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fala idan ha tunda tayi shi kenan ko babu wata matsala yanzu za mu fita kenan ba ta tsare mu an gane hadisin amma an kula sosai akwai wata yar dambarwa suka ce mata akwai wata yan mushkila kaɗan wanda in baka saurin gano ta ba kila gaba ka ci karo ita sai ta ɗan baka matsala idan an kai yanka aka yi jifa idan an kai jifa aka yanka aka yi aski ko sai sai ko komi ya halatta sai me sai risa'u ko yaushe risa'u ka halatta sai ai dawaful ifada ko an fahimta sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya so ya kusance ta sai an kace tana ne sai an kace tana haila sai ce a ashe za ta hana mu hita kenan a wagga siga in ka fahimce ta yaushe mata magana a fahimtar magana kamun ai ifada ko ba an ifaba to in ba ya tsawafin ifada ha ba a kusantar mace ko in ba ya tsawafin ifada ba a kusantar ta sai yanne mai kusance ta ce an kace tana haila sai ce a ashe za ta hana mu hiya da wuri sai ta tsaya ta tsawafin ifada kaga in dai ba ta tsawafin ifada ba ai bai kamata ya kusance ta ba in kuma ai ta tsawafin ifada sannan yayi mata magana su an kace tana al'ada ai bai bai cewa ashe za ta tsare mu tunda ya san already ta yi to ya zama warware wannan kuma duk hadisan ingantattu na babu wata mushkila haka suke siyakin haka yake a siyakin Abu Dawud an fahimci wannan sosai ko malamai sun ce awo duka wannan babu wata mushkila game da su da manzo sallallahu alaihi wasallam dama dai ran goma ga wata ya tura mata ne duk manzo sallallahu alaihi wasallam sai dawafi kai ran nan shi ma karan ne ran nan ya je dawafin ifala kamu azhar ya dawo mina ko ko bayan azhar kaɗan ya dawo mina rawiyan mance yace ina na san dai annabi sallallahu alaihi wasallam da safin nan yayi jifa yayi aski yayi yanka sannan da safin nan ne yazo yayi ya ifada ban sani ba a makka yayi azhar ko sai da ya dawo mina ina san baba ina shakku a makka ya yayi yayi azhar ko amina an fahimci wannan ko to amma abinda muke magana sai manzo Allah ya mata wannan tambaya sun ka ce ai daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mata ne gaba ɗaya ya tura su su zai su yi zai su yi dawaful to kuma haka ya dauka kuma cewa kowa ya ji yayi wannan yaqinan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kowa ya ji yayi sanin cewa sun yi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya kusance ta an gane ai sai an kace mai tana al'ada to wanda an kace mai tana al'ada abin da yayi saurin zuwa kenan ta samu ga matsala lokacin tun ba a ta yi dawafi ba kenan da an ka ce dawafi ashe ta samu yin dawafin ifada ba ashe al'ada ta tazo da an ka ce sauran sun ka zo suka yi dawafin ifada din su sun ka dawo ita kuma saboda kunya ko wani abu ta boye bata samu yi ba ashe dole sai mun jira ta ashe al'ada ta zo bata samu yin al'ada ba ko da min ba kila fahimci wannan da an ka ce a ya rasulullahi ta yi dawafin ifada kenan ya faru gare ta sai da ta zo ta yi dawafin ifada sannan ta dawo sannan haila ta zo a zatun manzo sallallahu alaihi wasallam ta samu tsarki tunda ya tura su yi dawafi ana ce mai a haila ta kai sai ce ashe bata samu yin dawafin ba sai ka ce a shi kan dawafi ta samu ne bayan dawafin al'adar ta zo ina fatan fahimci wannan sai manzo Allah ya ce to kenan ba matsala zamu iya mocewar mu ana hadisi yana daga cikin hadisai masu ban shawa na irin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sassafta ma iyalinsa bai tsaurarawa ga matan shi ya tursasa ga duk abin da shari'a bata tursasa ba ko ba haka ba manzo sallafin gashi kenan ya zaci cewa zai kara wasu kwanaki in bai anna ba sati ɗaya ko kwana goma saboda ni saboda jiran matar shi ta samu al'ada alhali duk duniya tana bai da shi sai ya ta samu tsarki alhali duk duniya tana bai da shi sai ya hita za a hita in yana nan bawa mai hita amma saboda kulawa da haƙƙin haƙƙin mai haƙƙi sai ya gwammace cewa ko ku ɗauke cewa lalle lalle sai sun tsaya jaranta haka yake kamar kwanan da yasa an kai wajen neman abin waya Aisha radiyallahu anha saboda ni saboda girmama iyalansa da kuma karrama dan adam an gane ai karrama dan adam ɗaya na daga cikin umurud dini girma dan adam ka darajar tashi ba a walakanta shi ba dokai ko ba komi ba mu fahimci haka sosai kware da gaske hadisi na gaba shi dai hadisin na na ɗazu da wata ruwaya ɗazu mun ka ce ruwaya kasimu ta daga aisha yanzu kuma ruwaya amratu ta يا عبد الرحمن دقا عائشة وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قلنا بلى قال فاخرجن فاخرجن وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن ابي بكر بن حزم عن ابيه امام مالك يتشي دغ عبد الرحمن بن ابي بكر بن حزم شي عبد الله شي ام مالك امام مالك yace an abi daga babansa kenan Abubakar ibn Hazm ibn Muhammad wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mata kada zuwa kasar Yaman wanda cikin hadisin sa wa Allah ya masal qur'ana illa tahirun an amrata binta an amrata binti abdurrahman daga amra ya abdurrahman wannan daliba aisha ce radiyallahu anha an aisha daga aisha ummul mu'minina annaha qalat li rasulillahi ita aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna safiyata binta huyayyin qad hamat wadda haka sun kai mu ka kusance ta safiya ka sani safiya bintu huyayyin tana al'ada haila ta tazo ita aisha ka faɗa manzon Allah haka fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi Allah yace la'allaha tahdisuna a ashe za ta hana mafita za ta kange mu yace alam takun qafat ma'akunna bil baiti ashe ba ta dawafi ta da ku a daki ba ka ji kenan ashe da ni tura ku ku je ku yi dawafi su matan manzo sallallahu alaihi wasallam ashe bata samu yin dawafi ba kulna bala sai suka ce gaba ɗaya kulna nunun niswa ce sai duk matayen manzon Allah bakin su guda suka ce bala a'a ta samu yin dawafi a kula wannan shi fassara muna can wancan hadisi da yace a hadisa tunahi ashe za ta tsare mu sai ta ce Aisha faƙila sai an kace ma annabi an kace to nan sai an ka hidda wacce an ka ce kulna sai su matayen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce bala a ta samu yi qala manzo Allah ce to fa kharujna in ko ta samu to mu hita kawai mu tahi ba mu tsayawa kenan an fahimta ko yanzu mun samu kulna sun ka ce su mata tazo an ce kila an ka ce ko bari ma za mu ga wata ruwaya a gaba wa haddathani an malik Wa عن مالك عن أبي الرجال rijali Muhammad Ibn الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحبن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حبن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا إذن hadisi na farko hadisin asari na daga Aisha fatawat ta Aisha radiyallahu anha fatawat abinda ta samu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa mi na cewa wadda ajininta ya zo ba a barin makka ko ba ta barin makka ita sai mi sai ta ya samu tsalki ta fil ifada sannan ta bari don gwada manganu sun ka nuna haka sun ka nuna Aisha ta kasance tana raddi ga waɗanda sun ka saba mata da wannan hadisi waɗanda tawa raddi mutum uku na alhamdulillah mutum biyu daga cikin su raddin ya kai ga kunnuwan sun ka dawo mutum ɗaya bai ji raddin ba kuma har wuce kuma har rasu kuma bai ji ba saboda haka shi ya da wannan fatawat mutane uku gare mu cikin sahabbai na ɗaya akwai Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana cewa a abinda abinda an ma'ana raddi anan da kenan da ita Safiya ta yi dawaful ifada ba shi na la ba annabi ya ce to shikenan aje zamu hita ba ta tsare mu to sai ka ce ina dawafil wada'i na ban kwana ashe kenan mai al'ada ba sai ta yi shi ba ashe ba a tsayawa dun saboda wafil wada'i shi kan bai tsaye da kowa ko ku in ce bai tsaye da mai haila ba mai haila din ba hatta da namiji wanda a wani uzuri uzurin da ba a jira nai bai samu yi ne kuma in ya tahi ana tahi a wuce to shi ma yana bai ne ya ihita a takaice kenan dai akwai kusan hadisi ingantacce game da cewa ita mai haila ba sai ta dawaful wada'i ba ko to na aka samu sabani da Aisha radiyallahu anha mai wannan hadisi da Umar bin Khattabi Umar bin Khattabi ya dauke cewa dawaful wada'i dole na idan mace jininta ya zo kamun ta dawaful wada'i dole a jira ko ta tsaya sai ta samu tsarki dole mun fahimci wannan wannan shi an shine ra'ayin Umar bin Khattabi shine ra'ayin Abdullahi bin Umar dan dan Umar bin Khattabi sannan shine ra'ayin Zaid bin Sabit wannan hadisi na Aisha shi ya kai ya kunin Abdullahi ibn Umar ya dawo ya baccewa haka nan tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka nan ko ya anka ce ga kaulin manzon Allah ya zo aika ga shi kenan tunda har manzon sallallahu alaihi wasallam ya yadda Safiyatu tabban Makka kuma ba ta yi dawafil wada'i ba saboda ta samu yin dawafil ifada to kaga ai shi kenan kowa a fatawa kenan duk wanda bai samu yin dawafil wada'i ba ko kuma ci ba ta samu dawafil wada'i ba hajjinin ta yazo ba matsala ta ce ta kawai an fahimci wannan shi kuma zai dubna sabiti ya samu fatawayar ban ra'ayi ne shi ma ya dawo kan cewa dawafil wada'i bai tsaye da mace hadisin zamu ambata gaba an fahimta saboda haka mutum uku adda sabani amma mutum biyu sun dawo Umar bin Khattab ɗaya daina hadisin bai samai ba kuma har ya kaura rahimahullah radiyallahu anhu hadisin wannan asali na farko jayayya ta ga um, ga Aisha radiyallahu anhu tana jayayya da mutanenta da suna ce mata ba waɗancan su uku ba sauran mutanenta da suna ce mata ba da wafil wada'i ba ai in ba da wafil wada'i ba shi ma ba a barin makka fitai wa gama gana in ji malik yace haddathani wahdathan an malik malik cewa an abin rijal daga abun rijal wa abun rijal muhammad ibn abdurrahman muhammad dan abdurrahman an amrata daga mama te ko uwa te amra ehin binti abdurrahman kakkaji an ce muhammad ibn abdurrahman ita ko an ce amratu binti abdurrahman ka cewa da kanina. ko kowa shi awanta ko ko shi kaninta Abdurrahman Abdurrahman din nan ba mutum gudana ba Abdurrahman babanai Abdurrahman babanta ita kuma ɗanta na kenan Abdurrahman na farko mijinta na Abdurrahman na biyu babanta na a fahimci sosai wannan an Muhammad ibn Abdurrahman an Amrata a binti Abdurrahman shi Muhammad din nan an sani da Abu Rijal shi aka ce ana ce mai Abu Rijal shi Muhammad ibn Abdurrahman lakabin da aka yi mai saboda yana iya goma sha biyu don mazaje kuma duk Allah kai su isa wada su goma sha biyu a gida kaga ai sai an kace mai abun rijali an amrata binti abdurrahman an aisha anna aisha ta ita ka ba mu labari amra ta ka aisha ummul mu'minina kanat idha hajjat ta kasance idan ta aikin haji baya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce fa eh, ya rasu wa ma'aha nisa'un in yanzu akwai mata tare da ita cikin ayarinta ta zan eh, ta samu zuwa aikin haji wannan shekara kuma akwai wasu mata kaga da ita sun hakoyi ko tunda ita amma ta annabi ita ta san wani an kai eh to sai in tana haka nan kuma ta kafu an yi tana tsoron ka al'ada su ta zo to wacce kai kaddamat hunna yawman nahari tun sallah da wuri wuri ta ce su sheka a wuce a wuce makka duk mata duk wanda an mace a sani a tafi makka a tafi makka ai dawafil ifada a fara yi ne dun shi dai an ba a yi sai da tsarki a fara yi ne na nahar sallah fa a afadna da wafin ifara to fa in sidna da zalika kaga ko da hali ta zo baya ga haka nan Lamtan lam tantazirhunna ba ta jiran komi gare su kai wuce a za a yi ashe ka ayo yan kayo a dawo duk abin da aka yi karasa hatta da kwanan mena da sauransu da jiha da komi a yi ba ta yi kaga ba ta jiran su fatan firu bihinna sai ta gargada su wa hunna huyyadun suna haila yaushe dai idza kunna kada fadna inda sun samu yin dafal ifada kaga ba ta tsaya ba da dafil wada'i ba kuma dabara ta ta yi nasiwa in an kai rashin sa'a an ka dan sa jinkiri in ba an ya ba an ka ce a bari sai zuwa mareci a tahi wata tana ya haila lokacin nan tunda da yawa matan suke in an ka ce a bari sai mun gama kwanan mina kwana uku din nan mai yi waran goma ga wata da sha ɗaya ga wata da sha biyu wata duk tana lahiya lau ran sha uku ga wata za ana mina a yi sai jinin ta ya zo to don a kauce ma wannan sai a yi sauri tun da wuri wuri a je a yi mun fahimci wannan wannan kun ga ba ta ce annabi ba amma ta samu wannan dabara ce ta hanyar hadisin safiyata binti huyayyin mun fahimci wannan wa da an malikin an hisham ibn urwata an abihi can hadisi na farko mun samai ga qasimu hadisi na biyu mun sami ga amratu shi ko wannan mun sami ga urwata ibn zubairi an aisha ta ummul mu'minina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Allah zakara safiyata binti huyayyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci safiya ya huyayyin binta Uyayyin ita Safiya radiyallahu anha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da niyyar mi da niyyar la Allah zai kusance ta faqila lahu sai an ka ce masa qad hadat ai ta yi haila faqila lahu wannan magana Aisha ce tunda can ruwaya ta gabata ce ya fa qultu ce ta fa qultu eh a kaga faqila lahu magana Aisha ce tace ai qad hadat ai haila ta zo mata فقال رسول الله سيما زو الله na الله عليه وسلم يتشي لعلها حادثتنا ashe za ta hana mahita maka da wuri faƙalu sai sun kace to suwa kenan sun kace amma wawul jama'a na ko faƙalu sai sun kace da zuciya an kai faƙulla sai mun kace mata yi to faƙalu sai sun kace ni har ko akwai wannan sun kace su suwa sai an ka an ka sa jama'a Eh, ina mai magana to kace kila kuma shi karatu ba a magana da kila ba a zannu ko tabbas na i e, wato ba kila ba an samu dan rakiya cikin su dama ka san mata ana samu wanda ka jagoran su don ba a barin mata haka sagaga ko ba haka ba to an samu dan rakiya in in namiji guda shiga cikin su namiji guda to sai a rinja da namiji sai a sawal jama'a saboda karhin namiji kila gane ba ehen haka yake saboda kamar wannan ayat haka ta tabbata a suratul ahzabi eh na na na nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam wadhkurna fi ma yutla fi ma yutla alayk alaykunna min buyutikum har zuwa karshen a wannan tartibin ayoyin nan duk ahlul baiti aka magana su ahlul baiti matayin annabi sallallahu alaihi wasallam amma karshe sai tun haya da lamirin namiji ma yuridu ihin an yi sai sa kum bai ce an yi kunna ba an yi ɗahira ahalal baiti an yuzhiba ankum an yuzhiba an ankum urjisa wa yutahhirakum tatahira haka ayat ce ko innama yuridu Allahu an yuzhiba jazakallahu khairan li yuzhiba ankum rijista ahalal baiti wai bashirakum tabahira afwan wai bashirakum tabahira to sai kawo kum kum kum wanda kuma shine lamirin maza ko saboda ni saboda samun manzon Allah cikin su kila fahimta duk mataye duk gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mata ne aka magana su tara ko ba haka ba to amma akwai annabi cikin su in ma wanda ba annabi ba in ya shiga ciki ana rinjayar da shi bari annabi ya shiga sai an ce kum kum kum kila ka gane ba imamai aka magana ba ko ehe yin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> saboda haka fa sun kace su matayen manzon sallallahu alaihi wasallam da dare su ya rasulullah innaha qad dafat ai sai dawafi wannan shi maza sun ka sani ko tunda su tadda su an ka tafi kuma sun san sun san ta yi dawafi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fala idan ashe da nika zaton za ta tsaye da mu ashe ba ta tsaye da mu ashe za mu wuce mun fahimci wannan qala malik قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إذا كان ذلك لا ينفعه لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لا أصبح بمنا أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أصابت na Aisha kamar ta dan ji dan haushi na koko dambala wasu da ba su gane fikihun wanga hadisi ba ta ce gashi suna aiki da hadisan kuma su ce ba a haka nan su ce mace ba ta in ba ta yi dawafil ko ta yi dawafil ifada in ba ta yi dawafil wada'i ba wai ba ta barin makka shine malik qala malikun imam ya ce. قال هشام هشام ياتي هشام ياتي قال urwatu urwatu ياتي urwatu ياتي قال aisha aisha تاتي ta وغا wagga magana wa نذكر ذلك لوكتين lokacin ta وغا mana magana lokacin da muna daddaka hadisin ga ta faɗa mana nadhkuru zalika muna ambato shi hadisin ko sai ta yi magana ba cikin hadisin ba shi yasa bai kawo shi ga siga haddasani haddasani ba sai ba alhadisu ma udifa ila rasul sallallahu alaihi wasallam shi ko wanga abinda anka danganta zuwa ga Aisha kawai magana ta da raddi ta kai musu sai Aisha lokacin da ta ba mu hadisin sai ta ce mai yuqaddimu nasu li sa'ahu missa dazu muka ce mata mi muka ce Aisha kai tana gaggauta tihiya da mata tun da wuri wuri ko tun sallah ko ai gaggawa a ci a fara dawafin ifada ko don a kauce ma matsala ka halata zo ma wata ko tace to missa fa ne mal qaddimun nasu nisa'ahum saboda ni ma maza suka barin matansu a tahi da su a yau dawafi in kana zalika la yanfahu in sauri a tahi bai umfane su dun mi ta kasance tai da su dun ya amfane su a zo a dawafi ifada dun koda an samu matsala haila ta zo babu abin da ka tsaye da su missa sun ka yadda suna sakin matansu a tahi tare da ita ita Aisha ta gargada duk gaba da a tahi a yau dawafi ifada a dawo don ni ba don inda ko da al'adar ka zuwa ba an kauce mata matsala to inda bai da unhwani ko in in in ko an yi dawafin ifada ko ba yi dawafin ifada ba ba a barin makka sai dawafin wada'i inda bai da unhwani inda haka yake to ashe ba buƙatar su tura mata su tun da wuri saboda ni saboda ko da sun yi dawafin ifada in dai haila ta zo ba dawafin wada'i ba ai bai unhwani ba ko to in sun san bai da unhwani missa suka barin matansu kamar tana radina ga Abdullahi bin Umar da babansa Umar bin Khattabi da zai dubna sabiti walau kana alladhi yaquluna da da suka cewa haka za a yi na cewa ni na cewa idan al'adar mace ta zo to ko da ba din ba ta da wafil wada'i ba lalle lalle sai ta yi shi da haka mun ka bi kaulin su la asbaha min al aktharu min sittati alati imra'atin da sai an waye gari a amina dai sai an samu mata wadda ta kai wajen dubu shidda duk sai sun suna jira kwarai da gaske cikin kwanan nan uku cikin kwanan nan uku da sallah a ce sha ɗai sha biyu sha uku da ƙidayen matan da al'ada za ta zo musu na cikin ran nan kwanakin nan uku ta kimanta ana samun mace dubu shidda a lokacinsu ba a lokacinsu kenan a kullun ta ɗan ɗan estimate na cewa ana samun kullun dubu biyu sha ɗaya a samu dubu biyu sha biyu a samu dubu biyu sha uku a samu dubu uku ta yanke cewa dubu biyu sun zama duka dubu shidda ta yanke cewa kanun bar mina to akalla za a sa mace dubu shidda mai haila haka ta ce kuma a tun wancan lokacin to kila yanzu miliyan wani abu da yawa ko ko ko adadi da yawa ala kulli halin abin ta kai tana son ta yi raddi na ta ce da an sami haka nan kulluhunna qad afadat ko ba haka ba la asba bina akasaru min satati alafi ha'idan kulluhunna kad afadan sa sami su haka shi mace shidda kuma dukkan su zai dawafin ifada ko amma me amma ba su dawafin ba su ba su dawafin wada'i ba to kuma al'ada su ta zo kaga kenan dole su su tsaya ko amma saboda dibara da ta yi kuma a haske na hadisi kenan za a samu ci ɗari dubu shidda sun kauce mu ga matsala dubu shidda sun kauce mu ga matsala an fahimta wannan wannan shi yasa Abdullahi bin Umar ya dawo daga ra'ayi ne ya koma kan ya koma cewa dawafil wada'i bai tsaye da mace mai haila wa haddathani an malik wa haddathani an malik an abdullah ibn abi bakr an abi أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذنها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرجت wannan hadisi shi ya mai da shi ko Zaid ibn radiyallahu anhu zuwa ga hanya shi ko hadisin wa hadisin Ummu Sulaimin mujiba hadisin kalla mai wata magana game da shi wa hadathani an malikin an Abdullah ibn Abi Bakr an abihi daga babansa Abu Bakr ibn Hazm Abu Bakr ibn Muhammad ibn Hazm wancan dai wanda muka ambata anna Aba Salmata Aba Salamata ibn abdurrahman ibn auf abu salama dan abdurrahman ibn auf almajirin abu huraira akula ba abu salama sahabi ba abu salama tabi'i a khabarahu shi yabba abubakar ibn muhammad ibn hazm labari anna umma sulaimin cewa umma sulaimin <clears throat> wa umma sulaimin ita ce binta Milhan yan milhan uwar anas ibn malikin radiyallahu anhu mun san anas ibn malikin sa ita aka ce ma umma sulaimin wannan sunan ko ku wannan kunya ta hi shahara gare ta ita an ka sani an ce ummu sulaimin to ita an ka sani amma sunanta kamar ya ɓace shi yasa ma hatta da malaman hadisi da malaman tarihi sai da suka yi sabani game da sunanta so bakwai ko ko kauli bakwai sun ka kawo ga sunanta ita ummu sulaimin ne ka magana wasu su bata su ce mata sahalatu ana ce mata sahala wasu ce mata ana ce mata rumaila rumailatu wasu ce ana ce mata rumaisatu da sa rumaisatu wasu ce ana ce mata mulaikatu wasu ce ana ce mata kunaikatu wasu ce ana ce mata rumaisa'u wasu ce ana mai ce mata gumaisa'u duk suna yake daban-daban da gumaisa'u da rumaisa'u da swadin yake gumaisa'u rumaisa'u sannan unaikatu sannan mulaikatu sannan rumaisatu da sa rumaisatu da kuma rumailatu duk ana cewa haka nan to zaka samu wurin sunayenta zaka samu sunaye daban-daban amma suna guda haka sani ya koma gare ta shine ummu sulaimin uwar anas ibn malik radiyallahu anhum ajma'in ummu sulaimin matawa abu talha mata shi ta baya bayan rasuwat mijinta malik din baban anas ko mhm. to ita ummu sulaimin binti milhan istaftat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta nemi manzon Allah ya shibata shibata fatawa mi at tambayat wa qad harat ta yi haila aw waladat ko ta haihu ko haila ko haihuwa ɗayan biyu ba'da ma afadat yawman nahr an bayan ta wafin ifada rasulullah ta sami wafin ifada me ya rage bata yi ba dawafin wada'i fa adina laha rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini fa kharajat ta hitam daga makka ta tayyata ba sai ta ba ba sai ta dafa wada'i ba wannan hadisi sanadiyar fitowa tai a Abdullahi ibn Abbas da Zaid ibn Thabit sun kai gardama aka tambayi Abdullahi ibn Abbas alhali Zaid ibn Thabit na nan aka ce masa ala gafarta malam mace ta bata samu yin dawafil wada'i ba sai haila ta zo ba ifada ba wada'i sai haila ta zo ta ce babu komai ta hitawarta ta hitawarta sai zai bin sabi ta ce a abdullahi da abbas ka san abin da kaka faɗi sai ce a to ban ce ma komi ka tahi ka tambayo sahabiya wadda abin ya faru da ita yace wa ce yace ummu sulaimin ta ka tambayo ta yaji ya tambayi ummu sulaimin in ji ma shi ka ba mu hadisin yace ina zaune da abdullahi bin abbas da zai bin sabit sun kai wannan to sai gashi sai zai duk da sabitu gashi ya dawo yana dariya yace ce wallahi wadda ka faɗa mi haka ta faɗa ne wannan abu ya faru gare ta sai ta ambata wannan hadisi mun ji wannan ko wannan hadisi tabbatacce na muslim dayalisi ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi da imamun nasa'i da isma'ili sun ruwaito shi abinka da ban sha ha imam muslim ya ruwaito shi ko kaga hadisin kenan ya hautu dun nasira ko ba haka ba duk da zaman ibn abdulbarri wani wani wani encyclopedia na musamman wanda aka ganin cewa bukhari da muslim da kutubu sitta kamar suna gaba gare na ɗiba ya bada wanda ya so ya aji wanda ya so wanda yaka jan su bukhari da muslimu kamar littafin da aka gaba gare kana jan hadisi haka yaka jan su amma sai da yazo yana sharhin wanga hadisi a cikin muwatta sai wata magana ta ku ji cewa yayi mudiba sanadin سدد حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بنت عبد الرحمن أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان حديث منقطع حديث منقطع saboda ni saboda Abu Salma ibn Abdurrahman ibn Abdurrahmani daga Ummu Salma an samu inke dai bai riske ta ba an gane yace kan saboda haka isnadi munqati'un in isnadi mun kato shi na sai yi da'ifi ko sai ce wanga hadisi da'ifi ne ko bai da shahidi ko ina shakurin cewa bai da shahidi ko ina bai da wani wata magana da ta ƙara ƙarfafar da wagga sai nan ɗaya ya tsaya ɗaya ya wari su hukunci da abin da ya gani cikin wadda kuma ya kore ta huwa ta ko ina sai sai sa zurkani da ya zo kan wagga magana ya ce kai na yi mamakin ka ga bukhari da musulmi gaba gare ka ga cikin zuciyarka ya kai wa gamantuwa gashi gaba gare ka ga cikin zuciyarka ya kai wa gamantuwa to wajen sa to wannan sai an hagane cikin bukhari ke cikin muwadda kenan zaka ce ilalle wanga hadisi munqati'un na ko kan haka munqatu zaka ce mai da'ifi a a saboda yana da shawahidi wanga qadiyya ta faru ta layin ikrima wanda imamu tayalisi ya rawaito hadisin daga hishamu duswa'i daga katada daga ikirima yace gaba garan abu abdullah bin abbas da zaid bin sabit sun kai gardama kaza kaza kaza kaza yace zaid bin sabit yace tambayo yadda ya ambaci abin nan da abdullah bin abbas yace haka yake kaga shi akwai magana kuma tabbata ta kuma ga sanadi baka suka ta ko ina hisham dusuwa'i katada ikirima abdullah bin abbas bai da masukatin ciya kaga hadisi ce na ko Allah ya samu gani abu na gaba kala malikum قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحائب فقال وإن حابت المرأة بمنا قبل أن تصيب فإن, <clears throat> فإن, فإن كريها يحبسها علي فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم kayan walmar walmar'atu ta tsido imam malik ce mace da ta haila ta zo bi mina amina tuki mu za ta zauna hatta ta tsufa bilbaita sai ta dawa fil ifada ga daki in dai haila ta zo ba dawa fil ifada ba wannan sai ayi la budda la halin zalika ba makawa shi kan dawa fil ifada sai an yi shi wa in kanat kad afada amma an kai sa'a ta dawa fil ifada fa khadat fa hadat sannan haila ta zo ba'da al bayan ta dawa fil ifada to wannan ka ba matsala fal tansarif ila baladiha ke ta tafiya zuwa ƙasar ta koma garin su abin da ya ni ce haka fa hu qad balagana saboda hadisi ya zo gari eh, sun fa qad balagana fi zalika rukhsatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haidi saboda rangwame ya zo gare mu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mai haila an yi mata haka hadisin da ya gabata yace mun samu wannan rukhsa qala imam malik ce wa in hadatil mar'atu idan mace haila ta zo bimin tana mina qabla an tufida kamun ta wada fil ifada fa inna kariyaha wanda a tare da ita abokin ta ta mijinta ko ku wani zuma haraminta shi ma yuhbasu alaiha za a rike shi saboda ita ko ba haka ba shi ma ya shiga cikin kangi a kasara min ma ya hadisu nisa damu har ya kai lokacin da ke da lokacin da jinin zai tsare ta ma'ana ni ma'ana in ta yi kwana biyar to lalle sai ya jira ta har kwana biyar din nan in ta gama kwana biyar ta samu tsarki ran na shidda ta yi da wafi sannan su wuce lalle shi ma sam matsala kenan babu fidyati ma usiba min at-tayr wal wahsh babu fidyati ma usiba min at-tayr wal wahsh حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة idan mutum ya jefe ko ya kashe wata dabba daga cikin dabbobin da ba a yadda a kashe ba zo akwai dabbobin da shida ta ba dama a kashe ko cikin aikin haji ko hamsu dawabin yuqtalna hamsu fawasiq yuqtalna fil hill wal harami ko sai an bata su alhidiatu kaza alhayyatu alhidiatu har zuwa biyar nan to in dai ba su ba ka kashe wata dabba to shi na za mu magana kai ne mala yace babu fidyati ma usiba min at-tayri mi afidiya mi affansa idan ka kashe wani abu na tsuntsu mi za ka bayar wal wahsh ko ka kashe wani abu na naman daji haddatan yahya an malikin an adi zubairi an adi zubairi an na umar ibn al-khattab daga abu zubairi hadithi hadisi munqati'un daga abu zubairi yace daga hakika umar ibn al-khattab kada fi dabai yayi hukunci game da ya kan kashe kura kalimar baba kura bi kafshin za a bada rago duk da dai fassara bab'u kura suna dan magana game da wannan amma dai an cewa bab'u kura a ce zi'ibu kyarkeci ko zi'ibu mhm, kyarkeci bab'u kura abinda as sabani ko rigima kan nan kura ba ta cikin wannan anka ce a kashe ko ko miya illat dabbobin da anka ce a kashe eh suna cutarwa kura ha <laughs> to shi an magana din to mi aka ce maku amma a luga dai zubu kura aka cewa zibu kerkeci to Umar bin Khattabi yayi hukunci ya kashe kura bi kafshin abada rago wa fil gazari an kashe barewa bi anzin abada akuya shekararra ita anzi ana ce ma akuya shekararra anzi in ta shekara wa fil arnabi idan mun ce kashe zomo bi anaq bi anaq ya bada akuya wadda bata shekara ba kalima anaq akwai yadda bata shekara ba akwai ma'azu an ka ce ma'azu jam'i na awaki an ka ce jam'i na wannan in an ka ce ma'izu akuya an ka ce tare da ko ba tare da waɗin shekarunta ba da tsoho akuya da wadda an ka haihuwa yau don ma'izu na jam'in su a ce ma'azu amma ana nuhin shekararra sai a ce anzu in ana nuhin wadda ba su shekara sai a ce anaku sannan wafiliyar ya kashe kurege an san kurege ko in an kashe kureji a bada bijafra tunkiya tunkiya ita kuma da bata shekara ba a kula in ta shekara ta zan shekara sai a ce na'aja na'aja su shekar sun qur'ani ko eh waliya na'ajatun wahida eh inna khilahu tis'u wa tis'una na'ajatan waliya na'ajatun wahida na'aja tunkiya amma yanka ce jafra tunkiyar da bata shekara ba a kula sosai da anzu da anaku du'awakina sannan jafra ita kuma tunkiya ta bambance ta da na'aja waccan na aga shekarara jafra wadda bata shekara ba wa haddathani an malikin. wannan hadisi za mu karanta shi zai ba mu wani abu shin haka take yanke kwakkashe burgu ko kwakkashe zomo ko kurege ko kaza abin nan da an kawadi cikin hadisi shi zai bai an fahimta amsa a'a a kowane lokaci akwai kimanin da ake akewa abu dabba ita ma ana iya canza ta ta hanyar wadda alƙallan wannan zamani sun ka canza a fahimci hadisin da attahi ko asarin da attahi وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرس فرسين فرسين نستبق إلى صغر ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر رضي الله عنه قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي قال لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه a cikin aikin hajji katal an ka samu a doka ta musulunci inda aka samu ka'ida na sharaɗi na kan da a yanki hukunci alƙali guda bai isuwa sai an samu alƙali biyu amma in ba nan ba alƙali guda na iya isuwa ga kowace shari'a in ya yi kure an ka fahimci masu sun ka ya yi kure su yi mai gyara amma alƙali guda na iya hukunci in ba aikin haji ba mu fahimci wannan hadisi wajen sanadi yace haddathani an malik an abdul malik ibn qurair an muhammad ibn sirin anna rajulan jaa ila umar ibn al-khattab wannan sanadi wanda yake a kula sosai abdul malik ibn qurair haka yake babu kure duk da dai wasu malamai sun yi wahami sun yi rudu sun dan suka so su yi gyara amma shi akkoren da sun ka faɗi suka ce imam malik da yace abdul malik ibn qurairin yayi kore suka ce imam malik suka ce da yake abdullahi ibn quraibin yake ba qurairin ba quraibin da ba unna shi yasa masu ce mu wadda suna cewa biqafun wara'un wa ya'un ba'da hara'un don kaka samu kore kace quraibin su sun kace haka rudu sun ka samu ni an rudu akwai wani mallamin luga al-asma'i ina da kun san asma'i sunansa abdul malik ibn quraibin to kila sun yi ta har dace sun yi ta har dace hai zana ga kansu nan kuma ba mallamin lugana mallamin hadisi na Abdul Malik ibn Qurayn daban Abdul Malik ibn Quraybin daban a kula sosai kaga ta hanyar ubansu kana bambanta su sannan wani bambanci za ka yi Abdul Malik ibn Qurayn shi wannan an ce daga Muhammad ibn Siran Sirina kaga yana cikin amawiyawa kenan tun zamanin amawiya ko ko ko a ce farko farko duk da dai bai zamani da bai risi Umar ba kuma an ce Muhammadu bin Sirina an ka ce anna Umara akwai yanke dayi duk da dai bai rasu Umar ba amma dai yana kurkusa shi ko wanda suka cewa Abdul Malik bin Quraib wanda aka ce ma al-Asma'i sai zamanin Bani Abbasiya aka yi shi kila fahimci wannan sosai eh wannan kurin na suka yi wasu ka ce kuma Imam Malik yayi wahami na biyu ba Quraib ba wannan an gama da su wani suka ce da cewa da Abdul Malik ibn Quraib ba mu san wanga ba wanda mun ka sani Abdul Aziz ibn Qurairin mun ka sani shi ko ba Abdul Malik as-Suna ne ba mun yadda baba ne Qurairin amma ba Abdul Malik as-Suna ne ba shi ma sun yi kure sun yi kusuri saboda ai ibn Qurairin shi Qurair dan ga diya biyu garai guda Abdul Malik guda Abdul Aziz Abdul Malik ba malamin hadisi na ba Abdul Malik shi malamin hadisi Abdul Aziz ba malamin hadisi na ba ka kenan ko da an ce ibn Qurairin wanda ka mai da hadisi zuwa garai Abdul Malik kina fahimci wannan sosai yana daga cikin hadisai masu ban shawa kamar da mun kadi Muhammad ibn Sirina bai riski Umar ba kan haka hadisin ya samu yanke da'i mawqufun na kuma dai cikin malamai Imam Malik ya hidda shi amma dai yana karantar da wani abu gashi nan yace anna rajulan jaa ila Umar ibn al-Khattab wani mutum ya zo inda Umar ibn al-Khattab fa kala sai yace inni ajraitu ana wa sahibu li farasaini Umar ina da tambaya ni da abokina wannan mun yi tsira ajaraitu ehem mun gudanar da mu ni da mutulin ga nastabiqu muna tsira ila sagarati saniyatin zuwa can kai kafas saniya saniya tsakanin duci da duci inda aka yi tuwa daga makka ehe wala dala albadur ina zuwa karanta ta yamma abin ga yawa min saniyatil wada'i ko ehe saniyatil amma ba saniyatil kawai sun kai mu gane saniyatu ba ita wagga saniyatu ba din kila fahimta don wancan akwai akasi ciki ko shi yasa mu yi magana ta kan cikin zadul ma'adi fi hadi khairul ibadi in ya zo shigo wa manzo sallallahu alaihi wasallam madina yace iya kashir mai a kenan bas ko da bas ko sai illa sanatul wada'i take ba ko ba haka ba eh eh kamar misali a ce mutun ya haito daga gusau ko ko ba haka ba sai ka rera waka cikin waƙoƙinka ka nuna ana an zo kware karbonai to Allah ka san da sakwata take in dai gusau ya haito ba shuni an ka kai tarbonai ba sai ka ce kwarai an ka tafi tarbulai kaga ai ka baka san ko geographically baka san inda Madina take ba shi zan ce ai kaga ina shi abin da zan nuna ma ko dai dana alama da waka ƙarya ta an ka shirya waɗanda sun kai ta ba su ko san inda Madina take ba ko ba kuma alabiri ya kama da mutum ko eh ko ko wanda ya ta ko dan garin Madina to jahilin ta na jahili na bai san ma inda eh, sanyatul wada'i take ba ala kulli halin ba shi an magana ba saniyat saniya ɗin nan wannan tsakanin duci da duci yace muna gudu da ni da abokina fa asabna zabayan sai muka yi kitidin da wata barewa zabayu ehe zabayu akwai zabayu akwai gazalu masu duga suna cewa gazalu barewa mai layuka zabayu barewa mai kala guda kat ba ta da wani layi ehe zabayu suna cewa farar barewa ko mhm fa asabna zabayan sai muka yi muka ga wata barewa wa na hanu muhrima to ga matsalar lokacin muna cikin ihrami sai muka kashe ta asabna ma'ana kashewa muka kashe zabayan wata barewa muna cikin ihrami ni an magana akramaka Allah Umar ka tambaya fa ma za ta rami har gani ya kai amirul mu'minin sarki muslim Umar fa qala Umar li rajulin ila janbihi sai Umar ya ce wani mutum da a gehe ne yace ta'al Allah ba Allah wani to Allah bismillah taho hatta a hakuma ana wa antani da kai mu wa waɗannan mutane hukunci ashe hukuncin na canzawa zo ka ji barewa a yanzu barewa ni a kimanin ta ni a darajarta da wani dabba muka iya kwatanta ta don in akwai dabba mai kama da ita sai a kwatanta da ita in babu dabba mai kama da ita sai a ce ni a kuɗinta to wannan sai an nemo kiyaya ko in an nemo maharauta su faɗi kuɗinta sai a ce to kuɗin nan sun ka faɗi ni suka sai na dabbobin gida suna sayan akuya ko tunkiya ko rago ko maraki ko mi haka za a yi to kuma ka'ida mutum guda bai yi ne don nassin qur'ani cewa ya sai mutum biyu sai ya ce ba Allah taho sai ya kira shi fa haka ma alaihi bi anzin suka shara suka ce bari in bari wai kamar siffatai kaza kaza kaza kaza kaza karshe sun ka ce ai muna ganin ba ta wuce dai a bada anzin akuya da ta shekara shi annata saboda haka sun kai mai hukunci sun kace to yanzu abin da ya rage dai ka ce ka so akuya ka yanke ta sadaka saboda Allah hadaya an fahimci wannan mutumin nan fa wallahi rajul sai mutum ya juya da baya wa ya kule yana magana zucci bai sani hatta haito baki ba magana zucci na yake sai ce hada amirul mu'min wai wanda sarkin musulmi wai haka aka sarkin musulmi la ya sadi an yi hakuma fi zabi an barewa ba ma hukunci barewa wai bai yanke ma hukunci shi dai hatta da arajulan ya hakuma wai sai ya kira wani ya ya taimaka mai sai ya kira wani wai hada kila gane yake ko azu yayi jahilci na ko azu hatta da wai barewa kuma a ce shi shi a shugaba ko ko mi rabu da bakawai bakawai na fa kuma jahili na eh kasan bakawai kuma jahili akwai hadari mhm shi yasa ya ta dumumuwa ne fa sami'a umar ashe bai ji umar bai sani umar ya ji shi ba fa sami'a umar qawlar rajuli sai umar ya ji zancen mutunan nan fada'a sai kace kai taho fasalu da yazo sai yace mai hal takara usatul bakara ma ila ko hal takara usatul ma'ida ka ka taba karatu usatul ma'ida ka karanta usatul ma'ida kala lafiya ashe jahid na ka gani to za shi bai taba karatu usatul bakara ba bai ma san ya haka nan ba ma'ida nika san shi ma'ida kala sai yace to hal ta'rifu hadha ar-rajul alladhi hakama ma'i wanga mutune ne kira yayi hukunci da ni ka san ko waye shi ma dai bai san kowa ne ba kala la ce Allah ba san kowa ne ba kaga magana ita alamar da ya jahili na yanzu ya shigo ko eh shi yasa aka dauna magana fa kala su Umar yace law akhbartani annaka takra'u suratul maida da ka ce min ka taba karatun suratul maida la auja'atuka darban da ka shabu da ka sha kashiyo mun da ne wayo na ko kamar yanzu jahili na abin uzuri saboda ni saboda sun makali sai ce baka ji a cikin sotul ma'ida wanda Allah ya ce ma inna Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu fi kitabihi Allah yana cewa a cikin littafinsa kuma ayanin ma'ida ce ya hakumu bihi zawa zawa adalin masu adalci biyu akwai zu adalin mutum guda zu yana sun ayi biyu sai a ce zawa ya an ka su ayi jami sai a ce zawu ko to zawa Allah ya ce zawa adalin masu adalci minkun daga cikin ku musulmi su za su yi mai hukunci in sun kai mai hukunci abin da sun kai mai hukunci na dabba ne ko na kuɗi kuɗin ya sai dabba hadayan ya shi ta hadaya ita wannan hadaya baligal ka'aba ta sai ta kai ka'aba wato makka kalmar baligal ka'aba sai ta shiga makka sai a yanke ta ba dole nan ka'aba ba sai ta shiga makka to inda ka taba karatu sosul ma'ida ga ai ka karanta ta kacce kai kai ga magana da Allah ka gane kurinka ɗaya kenan sannan na biyu da yake wai bai wai sai da kira wani wai wani ce to kuma inda ka ce min ka san shi to sa'a ta guda baka san ko waye ba wa hadha abdurrahman bin auf shine sahabin manzon Allah ɗaya daga cikin al-ashra wa bashara bil janna shine abdurrahman bin auf kaga ashe ba wani rakin rankin mutu an ka kabar dan aljanna hakira ta kuru yau kaga jahilci ya kwatai ko to masha Allah ashe kaga me ka nuna muna ka'ida ta lalle da wa adalin sai mutum biyu sannan kuma kaga ashe ana jahili dan rangwame in mutum ya yi ma abubuwan da ya ka gane dai ashe jahilin na to sai a ilmantar da shi sannan me ka nuna mana ashe a dabbobi ba haka suke yankan sanda ba shi yasa ko zamanin sahabbai ba a riga an ka yanke ba inda yankan sanda na kore a yanke hukunci da hukuncin bai karkaruwa sai a ce wanda ya kashe kaza kaza shi yasa da malaman ka kawo a wasu littattafai akwai nau'i na kure ciki idan a ce wanda ya kashe kaza ya bada kaza wanda ya kashe giwa ya bada katuwar nagge wanda ya kashe gwanki ya bada eh, rakumi wanda ya kashe kaza ya bada kaza wanda a riga ai tartibi haka to bai zo nassanci haka ba kawai dai misallai na in ka ji ga hadisai to misallai na malamai ka basuwa abin da yasa sau da yawa abu na wuya wata rana ya sauki saukin abu da wuya ce suka kawo farashi ne dago ko ya kasa ko ba haka ba eh shi yasa ba su yanke ba sai ko wani adibi zamanin da ake ciki kalma kila ja hadisin yake وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقر من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاه وقال مالك في الرجل من أهل مكة يخرج بالحج أو العمرة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه قال مالكم لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثم عشر ثمن عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة وقيمة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية وذلك عشر دية أمه وذلك عشر دية أمه وكل شيء من النسور أو الإقبان أو البذ أو الب أو البزاة أو الرخمة أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ذلك مثل دية الحرة الصغيرة والكبيرة فهما بمنزلة واحدة سواء أغربجي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا أن أباه حقيقة بابان شي هشام وأبا بنت عروة كينا كان يقول ينا شيواغ مثالي في البقرة من الوحشي ya an ka samu abin da ya kai girman nagge daga cikin dabbobin daji to bakaratu sai a bada nagge gida wa fi shati ya ka samu abin da ya kai girman tun akuya min zibai daga cikin bareyu sai a kwatanta sai a bada shato a karamar bisa akuya gida an gane wannan wannan misalai na suka basuwa wa hadathani an malik an yahya ibn sa'id أن سعيد بن عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول سعيد بن المسيب cewa fil hamami makkata tantabaran makka in ka kashe guda ka jehe ta idan kutila idan ka kashe ta to shatun a akuya ko burguma ko tantabara ha tantabara ta yi tsada qala malikun fir rajul imam malik ce ga mutumin da min ahalin makka ta wanda dan garin makka na yuhribu bil hajji aw al umrati ya shiga aikin haji ko aikin umra fi baiti a gida ne amma fi baiti firahun a gida ne yana da yan cakunan kaji akwai ɗan eh, kaka za ta yi ta yi kwayakwai ta kyankyashe ko ko tana ta yi kwayakwai tana bisa kwan ɗin ta ta tana kwanci sai ta yi hausa nika so wurin ta kyankyashe ko yawwa tana kwanci ta kyankyashe su to ko da yace aikin haji sai ya cikin gida ne akwai kaza ta yana kiwon kaji ta yi kwayakwai goma sha ko ishirin ko sai ya kama akurki ko ko keji sai ya kulle ya kulle su ko sai ta hewa ce ba ci ba sha ya basu nan shi na yace wa fi baiti firaqun min hamami makkata ashe kaga ba ma shi ba akwai yan takuna nami na tantabarun makka sai ya ya ruhi fa yughlaqu alaiha ya kulle su ta baya fata mutu dai ko da yadda duk sun mutu ko ko yana tan labari iske duk sun mutu fa kala imam malik ce ara ina ganin da an yabdiya ya kwaishi zalika waɗannan da an kulle farkin ko ne dan cako bishatin <laughs> ko ne cako shi bada da shatun kaga yan tsako goma na sai ya kashe kuɗi tunkiya goma ko rago goma ƙara malikun lam azal imam malik ce ban gushe ba tun ina ƙarami har yanzu ban gushe ba asma ina jin annafin na'amati cewa jimina ko kashe jimina idza qatala hal muhrim idan mu ihram ya kashe ta ba na tun zai bada da na raƙumi zai bai jimina kila don darajar ta ko ehin kala maliku mali yace ara ina gani duk wannan fatan imam malik na sai ka nemi musu dalilai ehin ara ina gani anna fi baidatin nu'amati mina ba jimina ba mina ushu samanil badana in za hukunci za a ce mi a kuɗin jiminat kuɗin jiminat sai a bada 10% shi an mi shi a kuɗin kwai an gane kenan kwan jimina in ka take shi sai a ce to yanzu ai ba kwan ba sai a ce mi at kuɗin jiminas sai a ce kuɗin jiminas dubu ɗari misali kuɗin najeriya dubu ɗari to sai ka bada dubu goma shi ne ushuri ko ɗaya bisa goma ehen to ne ushuri to nan malik wani kiyasi ya yi, da bai kiyasi ba da abin ya fi sauki don da ta kwanye sai a ce kuɗin kwai ina ganin kuɗin kwai ko kuɓe dubu goma ba ko kwan jimina na ba ko kwan komina na bai dubu goma ko to inda ya ji haka nan da abin ya yi sauki to shi kiyasi ya yi. da daga cikin inda imam malik kiyasi ne yana da yawa cikin aka yi ta mu game da kiyasi mhm, had wasu su ci an yi kiyasi ma alfariki nan malik kiyasin jimina ya da mutum mutum in mace in tana ciki kan bugan mata ciki ya zube an gane kan bugi cikin mace ya zube me a hukuncinta sai aka ce a ba da ko ku in ba mace ba mace dai ba mace baiwa ne kasance mace baiwa ba mace ɗaya ba mace baiwa in ka buge ta tayin ya kwaɗi kuma tayin aka auna cewa daidai wani lokaci an busa masa rai ya mato ya wato ya wuce stage din nan guda hudu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badan ummi 40 yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مبغة مثل ذلك ثم يرسل إليه 40 أربعين أربعين سوهدو sai an ga an busa masa rai daidai wannan lokacin ka bugi baiwa cikin ta ya zube miya ya za a gano diyaka sai a ce ita ba wannan baiwa nan a kuɗinta an gane sai a ce kuɗinta kaza sai a ce a ba da rajin kuɗinta kila an abubuwan a ba da ushirin kuɗinta shi ya ka'ida ushirin kuɗinta to da shi imam malik ya yi kiyasi sai ya ce mi gashi nan ku saurara ya ce kama ya kunu fi janil hurrati ɗiya kenan mako kama yadda ya kasance cikin tayin ɗiya gurratu ana ba da lahiyayye lahiyayye na ne ya ce abdul tun namiji ko mace na bawa wa qimatul gurrati to abinda kimat bawa namiji ko mace hamsuna dinaran dinari hamsin shi a kima gurra dinari hamsin sai mu tambaye ka idan mutum ya kashe mutum nawa ne diya na mutum dinari nawa dinari dubu ba ba dinari dubu ba dinari dubu to dinari dubu nawa a goma ɗari ko ehen to sai ce goma to in an ka ce abi shi shi abin da an ka buge kuɗi ne ya an ka ce gurra hamsin a kuɗi ne amma ka ganin ba a cewa hamsin sai a ce mi ba wa zalika ushuru diyatu ummihi daidai yake kuwa ba daidai yake ba cewa kama ya ku kama ya kunu fi janil hurrati ghurratu abdun aw walidatun wa qimatu ghurrati 50 dinaran wa zalika ushru diyati ummihi ba mai litayin da cewa kenan nawa diyat mutu in ya mutu tabbas dinari dubu mai kure kila ko dinari dubu ko dinari dari to nawa a rubu a ushurin dinari dubu to kaga mai kore ya ya bai hita a'a nawa addiya a dinari mun san dama babu eh, eh, tahawili akai nawa addiya idan an kashe mutum raƙumi ɗari idan kai converting ɗin raƙumi aka canza ha zuwa ga kuɗi nawa kuɗinsu su shi a kurin da mun kai kila kun manci ya kamata mu samu wannan figo sai mun samu wannan figo sannan cewa hamsu da dinaran ka hita in kuma haka hamsu da dinaran bai hita ba to an samu matsala wajen lissafi abin da dai malam sun ya ce kamar wa da na in haka zaka ka ba da ushiri na uwat to haka nan iyasi na yi da in ka buge mace mai ciki cikin ta ya za zaka ba da ushirin kuɗinta ya ce ushirin diyarta afwal ushirin diyarta ushirin diyarta ya ce hamsu da dinara to shi yayin ce to kenan nawa dinar ya kama kaga ko bai yiwa a ce wani kun ka faɗi eh sai an samu kure nan to a ba ɗari biyar na ba to yadda yake jazakallahu khairan kaga abin da mun kamance ko jazakallahu khairan ndiyan mace rabin diyan namiji ta ko ka ya haka mun kamance da wani karatu gashi gaba ga idanun mu wata lamman layansa <laughs> lalle namiji kaga malam hashim kai baka tuno haka ba alaika zambul ko <laughs> shi bai tuno ba shi ya bada fatawa kuma bai tuno ba idan namiji na dinari dubu jazakallahu khairan na namiji mun mance mu ce namiji ita ko mace rabin na namiji take dinari nawa kenan ɗari biyar ni a ɗaya bisa goma na ɗari biyar hamsin ya zaƙa Allah wa khairu man Allah saka aljanna eh wa zalika ushri diyatu ummihi wa kullu shay'in to ba jimina ɗaya ba dukan komai minan nusuri jam'i nasr nasr nasr a ni as wani hoto na aga tambarin nan Najeriya eagle ya eagle da Hausa maiki ko shi an nasr eagle to kowane na eagles da yawa kenan ko ana jami'a su da s eagle je abin ga ko wannan din <laughs> wan eagle din shi aka ce ma nas jam'in sa a ce nusur to kowane nashi awul iqban ko gaggafa an san gaggafa ko eh gaggafa wani tsuntsuna mai girma haka gaggafa awul buzati ko shaho awul rakhami ko kuma yashaboli kusan yashaboli an san irin dan tsutsura wanda ranke ranke bai isa wani abu ba ko shi an rakham daga rahama aka samu suna ne wanda bai iya farauta yawa to da da maiki da gaggafa da shahu da har zuwa yar shabuli duka fa innahu saydun dukan su da wanda adda ƙarhi da wanda bai da ƙarhi da wanda kan rena da wanda baka rena ba fa innahu saydun duk farauta na in ka kashi duk farauta na yuda ana bada da diya tai kama yu da saidu kamar da aka ba da farauta ko wace iri gwanki da mi da bauna duk kullun su guda kakkarin dan tsuntsu kaga yadda da da kaga yadda da kare na in ka buge ta shatun shatun don ba ai ba ai ba a hadaya da da da kaza ko to mi a kalla shatun ina jin kun karanto mun karanto wannan a kallu shatun to babu kasa ga shatun akula yace idza qatalahu al-muhrimu imai ihrami ya kashe shi sannan wa kulli shay'in fudiya to duk kuma wani abin da an kace za a bada fansa tai saurara fa fi sigarihi mithli ma yakunu fi kibarihi da babba ne da karamin dutsai suna aka faɗi yan ka faɗi sunan ko to da jariri ne da balagagge ne duk diya su guda yan ka faɗi sunan shi ne ya wa inna ma masal da bare baka misali masalu diyatul hurr as-saghir diya kakkashe mutum amma yaro yaron mutu wanda bai balaga ba wal kabiri da diyar babba shi ko baligi mai ɗaya tara mai mata hudu sai ka kashe shi kuma da shi ko wanda ko balaga bai ba mi abincin diyar su ba duk mutum ka kashe ba duk mutum na ko fahuma bi manzilatin wahidatin sawa ko duk ɗaya na ko to haka an ka ce tsuntsu in ka kashe tsuntsu da tsuntsu ya shaboli ko da ya kaddi da gaggafa da igul duk wanda ka kashe duk dai ka kashe tsuntsu shatun an fahimci wannan da kyau to Allah ya samu gane ina ganin za mu sa insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lokaci